shirye-shiryen ku yana kayatar da mu yana burge mu sosai kuma bai can haka nan muna farin ciki da yadda muke samun koko a ko da yaushe amma yau ina fatan da fatan za ku karanto mini wannan sakon nawa zuwa ga masu sauraron ku yau da kullum ina gaida su ina musu fatan alheri da 'yan kulob da 'yan kowace kulob a duka duniya na ina muku fatan alheri musamman mutanen afirka ina muku fatan alheri kuna magana da sanusi mai lakanin suna tawakkaltu alallahi a nan nijar kowace da ku ƙasa uku kenan e maganin mai gasa nijar najeriya ghana ina muku fatan alheri allah ya bar zumunci allah ya bar mutane bisalam Assalamu alaikum yan ina mika gaisuwa ta zuwa gare ku kuma ina farin cikin na ga na samu karuwa na ɗa namiji insha Allah na samu karuwa na ɗa namiji don haka kuma ina ta kurar talata zanen suna insha Allah idan mai duka ya kai mu lalle duka na gayyace ku duka yan eh, a nan garin isa za a yi wannan taron insha Allah shigulgulan bikin suna eh sani su ne ke magana shan da ta tawakkaltu alallahi an gaishe ku yan uwa wanda ya shi wannan ya zama sako shi ma isar da sauran abokanan mu waye ci adda yan matsala shi yasa wani lokaci ba ku samu na ciki amma insha Allah za mu ci gaba da haduwa nan da ba da da ba insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hausa. fatan alheri na musamman a gare ku ina muku fatan alheri da fatan an yi cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum murya Amurka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ne. To madalla dubon fata da gaisuwa muna muku da murya Amurka muna jin daɗin sauraron ku. Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boa da fatan an wuni cikin koshi ko an tashi cikin koshin lahiya sunana ɗayyabu abubakar mazaunin birnin yamai lalle na ga abin da kuka faɗa cikin wannan rahoto da kuka wallafa a shahinku na cewa nigeria za ta shin hudu matatan mai daga matatan man ta tsoron ta nijar zuwa kaduna abu ne wanda idan an ka yi shi inda an yi adalci tabbas matasa za su samu amfanin abin daga kama daga na nijar zuwa na nigeria mai abu ne da dole sai an yi adalci saboda kasan lamarinmu yanzu abin da muke da wuya shine adalcin kawai allah ya tabbatar mu da alkhairi ya samu dace Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA Hausa. Barkan ku da yamma da fatan kowa da kowa ya wuni lafiya barkan ku da wannan lokaci. Masha Allah mai magana Shamsuddin Mustapha daga magarya a jamhuriyar Nijar.